cutar sankaran mama da kuma na mahaifa na ma cikin cututtukan da ke hallaka mata musamman a kasashe masu tasowa irin najeriya wanda hakan ne ma ya sa matar shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari kaddamar da shirin gangami da take kaddamar da shirin a garin Yola mahaifarta. Matan shugaban Najeriya ta ma buƙaci gwamnatocin jihohi da kuma na ƙananan hukumomi da su masu bi sahu don samun nasarar wannan shiri na bunƙasa kiwon lafiya mai taken Aisha Buhari Women Health Initiative inda mata yaba likitocin da suka sadaukar da kansu a wannan yunkuri. Ina nan Yola yau a garina mun fara yin aikin duba lafiyar mata mun fara shi a kalaba ban samu zuwa ba don bana nan so yanzu na dawo ina nan sai ya hadu da lokacin da za a yi na adamawa shine na zo kuma ya hadu da za a yi a wurin makarantar da na yi primary school a shekara 32 da ya wuce so mun gode maku da fitowa kuma mun gode ma likitoci da nurses da suka hada kai suke ba da gudumawarsu ba wanda ya biya su sun ce mun ne kawai ga abin da za su iya ba da taimakonsu na ce to bari mu fara duba lafiyan mata a cikin abubuwan da ake yi din nan duka ina gani kaman duba lafiyan mahaifa da na nono wanda ya zama shine babba wajen halaka mata Um, a yanzu za ka shiga ɗakin ka yi test ɗin kuma su baka result ɗin wanda ko aina ma ka je sai ka yi sati uku zuwa hudu amma yanzu yanzu za ka yi a baka result kimanin mata dubu biyu ne daga kananan hukumomin jihar da 21 aka duba lafiyarsu kama daga gwajin cutar kansan zuwa na suga hawan jini ido da kuma haƙora yayin da wasu ma suka kawo yaransu domin a duba lafiyarsu hawan jini <laughs> kansa hajjiya gashi kin zo wannan wajen me kawo ki magana yaro na ne kika zo me kika zo ki anan ne na zo ka bika ce ne don a yi miki me in samu taimakon ma na zo gwada jikina na samu an gwaje-gwaje kashi-kashi an gwada mini na ciwon hakori bp da kuma breast. yanzu na ganki da menene a hannunki wannan abu eh, sun bani magunguna flagin da diclofenic da kuma wani kira za ki wa 'yan wanki mata na zuwa ok kiran da zan yi ma mata zuwa asibiti ya kamata suna zuwa ana duba su ana duba yanayin da suke a cikin na ji daɗi da zuwa na wannan wurin don ban saman ma zan samu in zo nan har in samu magunguna kamar yadda na samu yanzu haka ba ta na ji daɗi sosai tun da na samu magunguna da yawa to wani kira ke matan da watakila ba zo an gwada su ba to yana da kyau su ma in dai an sake kira su yi hanzari su zo domin su a gwada su su ga lafiyansu su karbi magani kuma kyauta ne komai. Dr. Ramatu Baba Muhammad ita ta yi jawabi a madadin sauran likitocin da ke wannan aiki. Mai girma matan shugaban kasa akwai na san ba ki da lokaci da zaki je ki duba idps amma akwai littafi za mu baki da allah in kin samu lokaci sai ki dan duba ki ga irin matsalolin da aka samu lokacin insurgency ɗin nan mun gode allah ya saka da alheri daga bisani dai matar shugaban kasan ta mazaici waɗanda suka samu raunuka sakamakon tashin bom da ya auku a sansanin 'yan gudun hijiran da ke mulkohi wanda yanzu haka ma ke kwance a asibiti ana duba lafiyarsu inda ko musu addu'ar samun lafiya Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola. a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, ya Allah.